Tun a ƙarshen watan Maris ne shugaba Muhammadu Buhari ya sanya dokar hana fita a jihohin Legas, Ogun da birnin tarayyar ƙasar Abuja don takaita yaduwar annobar cutar COVID-19 wacce ta kama mutane fiye da miliyan uku da biyar a faɗin duniya. Da soma aiki da dokar sassauci na fita da gwamnatin ƙasar ta yi a waɗannan jihohi a jiya bayan makonni biyar a kulle. An samu cincirin ɗan mutane waɗanda suka keta bin dokokin kariya da gwamnati ta shimfiɗa musu a cewar wani babban ma'aikaci na gwamnatin tarayya Hamza Ado. da mu yanayin cinkoso na mutane abin tashin hankali ne duba da yadda ake iya kamuwa da cutar. Tun da na fita gida har zuwa wurin aiki idan nake ganin mutane suna cuɗanya da juna a cikin mota ko bakin hanya saboda neman abun hawa zuwa wurin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum gaskiya zai zai haddasa ƙara yaɗuwar wannan cuta tsakanin mutane. A nan dimbin jama'a ne suka yi da fifi suna jiran ababen hawa. A ɗaya gefen kuma cunkoso ne na mutane a bakin wani banki abin da ke nuna dawowar zirga-zirga da harkokin kasuwanci a birnin ta Abuja. An yi ta yaɗa hotunan mutane da bidiyoyinsu a kafafen sada zumunta cike makil a cikin motocin hawa da bas-bas da kuma layi na jama'a waɗanda ke tsaye har ma da turereniya a bakin bankuna daban-daban. Muhammad Musa ɗan kasuwa a birnin Abuja ya ce rashin haƙuri da bin dokoki da mutane ke yi ka iya mayar da ƙasa kasar gidan jiya. Babban matsalar ni dama da na gani na tabbatar da mutanen Najeriya muna da wani rauni na bin doka. Kuma abin duk aka ce maka an sa maka doka ka yi shi to abu ne wanda zai taimaka maka ya taimaka ma dan uwanka. Amma saboda kowa matsalar mu ba mai tunanin wani kashi kawai ya sani wannan dama da aka bamu wani gani zai yi ya fito in bai tura shi ya samu wannan abu ba kamar karewa zai yi. A cewar Dr. Muhammad Raji ya kamata mutane su bi ka'idoji da matakai da gwamnati ta gindaya musu. su na kariya. Da nake zagawa cikin gari ko ina ka je za ka ga jama'a sananin suna ta harkokin su kaman ba abin da ke faruwa kaman mance cewa akwai ciwo da na annoba da ke gudana a duniya mutane suna cakuɗe ba a ba da tazara mutane ya kamata a ce su san abin da ya fi dacewa da yake an sha faɗakar da su cewa a rika ba da tazara a rika wanke hannuwa a rika shafa wannan sanitizer a sa takunkumin baki da hanci a yanzu haka dai najeriya Najeriya na da adadin mutane sama da dubu biyu waɗanda suka kamu da wannan cuta a jihohi talatin da hudu ciki har da birnin tarayya Abuja kuma an rasa mutane tamanin da bakwai yayin da mutane hudu suka warke daga cutar. Abin jira a gani ko za a iya ci gaba da aiwatar da wannan doka na sassauci ko akasin haka. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.